This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen hausa na muryar Amurka. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Sarfila Hashin Gumel ga kanin labaran. wata kungiyar da ke hankoron kare haƙƙin bil'adama ta ce 'yan najeriya fiye da dubu takwas ne suka mutu sanadiyar ƙoƙarin da gwamnati ke yi na murƙushe mayakan sa kai na boko haram kafofin yada labaran amurka sun ce ana binciken shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa sabbilata a nan amurka shugaban kasar amurka barack obama ya rattaba hannu akan wata doka da za ta kawo ƙarshen wani gagarumin shirin tattara bayanan wayoyi to kanin labaran kenan Yau shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ke ziyara jamhuriyar Nijar makwabciyar Najeriya. Ziyararsa ta farko wata ƙasar waje bayan da ya ɗare kan ragaban mulki. A saboda haka bayan labaran duniya za mu dubi wannan ziyara. Sai kuma. fila zai a bamu karfin gwiwar cewa za a bincike a karɓo mana wasu kuɗaɗenmu wanda za mu iya samun rago wanda za su dawo jimmai. Dr. Usman Muhammad kenan akan ɗan basussuka da kuma baitar mali yau da rashin biyan albashin ma'aikata a wasu jihohin Najeriya da ita kanta gwamnatin tarayya. Muna da ƙarin bayani sai kuma himma da Bello Habib Galadanci zai gabata. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wata ƙungiyar daƙi haƙoƙin kare haƙoƙin bil'adama ta ce 'yan najeriya fiye da dubu takwas ne suka mutu sanadiyar ƙoƙarin da gwamnati take yi na marukushin mayakan sa kai na boko haram ƙungiyar amnesty international ta ce masu yi mata bincike sun gano cewa mutane fiye da dubu ɗaya da ɗari biyu ne aka kashe a samaman da sojojin najeriya suke kaiwa tun shekara ta dubu biyu da tara ta ce akalla wasu mutane dubu bakwai ne suka rasa rayukansu sakamakon azaba da kishirwa da yunwa da kuma yanayin cunkoson jama'a a gidajen kasan da aka ajiye su ƙungiyar ta amnesty ta ce manyan jami'an sojojin kasar sun sani sarai na yawan mutanen da ke tsare da adadin mace-mace amma ba su ɗauki wani mataki don dakatar da cin zalin ba ƙungiyar ta yi kira ga sabuwar gwamnatin najeriya ƙarƙashin shugaba muhammadu buhari da ta ƙaddamar da bincike akan wannan lamari Mr. Buhari na ziyara makwabciya ƙasar Nijar domin tattaunawa a kan Boko Haram. Wannan ita ce ziyarar tashi ta farko zuwa wata ƙasa tun bayan hawansa kujerar shugabanci. Kafofin yada labaran Amurka sun ce ana binciken shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA, Sepp Blatter a nan Amurka dangane da abin fallasar cin hanci da rashawa da ya danganci kwamitin gudanarwa na hukumar ta FIFA. An ba da wannan labarin cewa lauyoyin Amurka da Hukumar Binciken Aikata Laifuffuka ta Amurka FBI sun auna bincikensu a kan Mr. Blatter ne sa'o'i bayan da haka kwatsam ba zato ba tsammani shi Mr. Blatter ɗin ya ce ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban hukumar a wajen wani taron 'yan jarida a birnin Zurich. Mr. Blatter wanda a ranar Juma'a da ta shige aka sake zabensa wa'adi na biyar akan wannan mukami. ya yarda cewa ba shi da goyon baya ko kuma amincewar dukkan masu sha'awar wasan kwallon ƙafa a duniya da 'yan wasa da ƙungiyoyin 'yan wasa da sauran mutane kamar su a ƙungiyar FIFA. Ya kuma yarda cewa hukumar FIFA tana buƙatar kwaskarima kuma ya yi alkawarin ganin an cimma wannan buri. Yawancin kamfanoni ko kuma ƙungiyoyi masu ɗaukar ɗawainiyar gasar ƙwallon ƙafa sun yaba wa matakin da Blata ya ɗauka na yin murabus. kamfanin yin lemun coca-cola ya ce mataki ne da ya dace wa wasanni da wasan kwallon kafa da kuma masu sha'awar kwallon kafa wasan kwallon kafa rikakken attajirin kasar koriya ta kudu chan wunjun wanda tsohon jami'in babban kwamitin kungiyar fifa ne ya ba da sanarwa a yau laraba a birnin seoul cewa yana nazarin yin takarar neman shugabancin hukumar fifa labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban ƙasar amurka barack obama ya rattaba hannu akan wata doka da za ta kawo ƙarshen wani gagarumin shirin tattara bayanan wayoyin tarho da gwamnatin ƙasar ke yi domin daƙile yunkurin kawo harin ta'addanci mr obama ya ce sabbin dokokin za su kare 'yancin jama'a da na tsaron ƙasa a safiyar jiya talata ne majalisar dattawa ta amince da ƙudirin dokan masu amincewa su 67 sannan 32 sun hau kujerar naƙi dama a baya majalisar wakilai ta riga ta amince da wannan ƙudiri: ƙarƙashin dokar kamfanonin wayar amurka amma banda cibiyar tsaron ƙasa ta leƙen asiri za su karɓa su kuma ajiye bayanan wayoyin 'yan amurka dole sai masu binciken gwamnati sun sami izini daga kotu kafin su binciki duk wani wanda ake zarga da alaƙa da ta yi ɗan ta'adda ne gwamnatin amurka ta fara tattara lambobin wayoyin jama'a amma banda bayanan da ke cikin kiraye-kirayen tun sha ɗaya ga watan satumbar shekara ta dubu biyu da 2001 wannan lokaci ne da aka kai har-haren ta'addanci a birnin new york da nan birnin washington Wani babban jami'in sojan ƙasar Thailand mai suna General Manas Kongpang ya musanta zargin da aka yi masa cewa yana da hannu a fasakorin mutane da ya taimaka wajen ruruta ko kuma samar da rikicin bakin haure a kudu maso gabashin Asiya. Yau Laraba General Kongpang ya kai kansa gun 'yan sanda a birnin Bangkok. Bai ce uffan ba amma daga bisani jama'ai suka ce yana da niyyar ƙalubalanta. ko kuma wanke kansa daga waɗannan zarge-zargen. Shugaban 'yan sanda ya ce General Compan ya faɗa cewa ba shi da hannu a fasakorin mutane, a saboda haka ya musunta zarge-zargen da ake masa. To amma binciken da ake gudanarwa za su fayyace dalla-dallan wannan al'amari. General Compan ne jami'in soja mafi girma da aka ce yana da hannu a wannan al'amari a lokacin da gwamnatin Thailand ta kai sumame a kan ƙungiyar da ke fasakorin mutane. Gwamnatin Thailand ta kama jami'ai da dama waɗanda aka yi zargin cewa suna da hannu a cikin ƙungiyar 'yan aikata laifuffuka da ke fasakorin baƙin haure daga ƙasashen Bama da Bangladesh ta lardunan kudancin ƙasar Thailand. Labarin duniya kenan kuka gama ji. laraba nan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyara jamhuriyar Nijar, ziyarar da ake kyautata zaton za ta taɓo batun yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Sha'ibu Mani ya aiko mana. de votre brillante élection et qui vous souhaite plein succès dans les nobles et nobles charges Shugaban ƙasa Isufu Muhammadu kenan inda yake taya shi murna dangance da wannan ziyara da ya kawo ta farko a cikin ƙasashen nafiyar Afirka inda shugaban ƙasar ya bayyana ya yaba zaben da aka yi a tarayyar Najeriya ya nuna kenan akwai demokuraɗiyya ingantatta bugu da ƙari shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya bayyana hulɗa ta kud da tsakanin Nijar da Najeriya da da maganar kasuwanci maganar makamashi da dai sauransu shugaban kasa ya kara cewa zai ba da ƙwarin goya ga shugaba muhammadu buhari domin a yaƙi ta'addanci musamman boko haram da ya haddabi ƙasashen nan na niger nigeria chadi da kamaru kuma ya yaba abin da shugaba buhari ya ce za a haɗa wata rundunar sojoji a garin maiduguri wacce za ta fatattakar 'yan boko haram shi ma da ya ɗauki jawabi shugaban ƙasar tarayyar najeriya muhammadu buhari ya yaba da irin tarban da 'yan nijar suka yi masa a cikin karama amma kuma ya ce shi ma ya yi godiya ta yadda shugaba iso muhammadu ya ba shi ƙwarin gwiwa musamman domin a ce an shawo kan ta'addancin 'yan boko haram a cikin ƙasashen nan hudu da ke hana walwala tsakanin al'umman ƙasashen. my deepest thanks to my host and brother his excellency president Muhammad Yusufu as a good people of the general public for the own display of traditional hospitality showered on me and my delegation. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar. Mun gode Sha'ibu Mani. Abokin aikinmu Abdulaziz Adili Toro ya zanta da Alhaji Ila na Aya, shugaban 'yan kasuwar Jamhuriyar Nijar, akan wannan ziyara da shugaba Buhari ya kai Nijar ɗin. Wannan ziyara da shugaban ƙasar Nijeriya Muhammadu Buhari ya kawo muna a nan cikin ƙasarmu eh, ta jamhuriyar Nijar ba ƙaramin abu ne ba gare mu. Wannan babbar karramawa ce babbar girmamawa ce ma mu ta jamhuriyar Nijar. Kuma eh, shugaban ƙasar nigeria ya nuna da Nijar da nigeria eh, duka uwa ɗaya ne uba ɗaya ko kuma in ce sun zama kayya da uwa da kani Wannan abu ne wanda yake mun ji daɗi ne kwarai da gaske kuma shugaban ƙasarmu alhaji muhammadu isuhu eh, wannan abin ya kara shi kwarai da gaske saboda eh, shugaban ƙasar nijeriya ya nuna cewa ƙasa mu ta jamhuriyar nijar ita ce sahu na farko cikin ƙasashe duka gaba ɗaya na duniya waɗanda ya zaɓa ya ce ita ce zai rige kai mai ziyara ina wannan ya nuna ba ƙaramin alaƙa akwai ba tsakanin nijar da nijeriya taron ya amfana zuwa gaba lallai wannan taro muna son kuma muna kyautata zaton insha Allahu eh, kasancewa wa'annan shugaban kasashe guda biyu eh, mutane ne waɗanda suna ji ma juna kwarai da gaske kuma eh, suna shawara da juna kuma suna hange da tunani da guri da yawa cikin abin da ya shafi kasashen nan guda biyu na faɗi ka tashi saboda kasashen nan su ci gaba. akwai na abubuwa da dama waɗanda za a tattaunawa amma abubuwan da da an gaba gare su wanda ya kamata su tattauna ne eh, eh, ta fuskar tsaron kasashenmu guda biyu ko kuma kasashenmu na kewayen nigeria eh, in an ɗauka Niger, Chad da Kamaru da sauran ita kankanta nigeria ka ina ganin za su tattauna bisa ga wayannan abubuwa. To wani sako ke gare ku ga ma'aikata da 'yan kasuwa na Nigeria wanda suke alaka da ƙasar Nijar? babban kira na ga 'yan kasuwa na ƙasar Nijar ga baki ɗaya da dukkan ma'aikata su san da cewa Nijar da Nijeriya eh, ƙasa ce wadda take kama a ce Hassan da Hussaini. Kenan muna da al'ada guda ɗaya, muna da kasuwanci guda, muna da abubuwa da yawa waɗanda suke mun tara tsakanin Nijar da Nijeriya. Kenan wannan hulɗa ta eh, zamantakewa ya kamata Eh, mu ba ta ƙarfi kwarai da gaske don saboda mu ga mun ci amfanin juna tsakanin wa'annan ƙasashen guda biyu Nijar da Nijeriya. Amma ku bari ina faɗa maku komi gama, Najeriya da Nijar daidai duka. Haka ne ga wofilin ghetto waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu gwamnoni a Najeriya sun yi zargin cewa au sun gaji baitulmalin da babu ko kobo a ciki ko kuma an bar su da matsalar rashin biyan ma'aikata. Misali jihar Plateau wadda ma'aikata ke bin ta bashin albashin kimamin watanni takwas. Ita kanta gwamnatin tarayya ta ce ta gaji tattalin arziki mafi muni a tarihin Najeriya. Akan haka na tuttubi Dr. Usman Muhammad na Jami'ar Abuja. Shin ma ya sa haka ke faruwa ne a Najeriya duk lokacin da aka canja gwamnati? Aiki a Amerika, kuma kin san babu ma ƙasa a duniya wacce ta kai Amerika bashi, bashi dai wannan dai, bashi wanda ake bin Amerika Allah ya yawa da shi. To amma a ko a nan Amerikan sai an nuna ga abin da aka yi da kuɗin ga kuma amincewa na majalisa da aka yi da kuɗin kai hasali ma su suka yadda ma a kashe kuɗin ko a ranto kuɗin a yi aiki da su sannan kuma babu yadda za a yi wata gwamnati ta zo ta tantama da bashin nan da aka ci to saɓanin yadda america take da accountability da transparency wato da buɗe faifanta ah, kowa ya san abin da take sannan da abin da take kashewa da nawa taranta don amerikawa da kuma irin biyan bashi da take yi a koyaushe wanda ya dace din tana yi saɓanin haka gwamnatocinmu na eh, kasashe masu tasowa kamar yadda muka samu kanmu a najeriya shine rashin ingantaccen wato ko ingantattun shugabanni masu kwaɗayi sannan masu siyan gidaje a waje sannan kuma su ji da iyalinsu su ji da kansu sannan kuma gwamnati ita ke masu komai to shi yake ta kawo wannan basu suka irin wa'annan sai eh, akwai wasu abubuwa da aka yi babu shakka akwai basu suka wanda za a iya bari babu yadda za a yi gwamnati a ce ta tashi ta shuɗe ko da ita za ta gaji kanta a ce babu wani bashi da ake binta dole ta gaji wannan bashi ta ci gaba dama amfanin gwamnati kenan dole in babu kuɗi ba za ta yi aiki ba kuma gwamnati an santa da su cin bashi domin za ta biya. To ina ga ban tare numfashin ka ba doctor ina ga masu barin kuma bai talma aka ce fayo ba ko a ciki fa kamar yadda wasu gwamnati. To a nan ne ke saka jimai ma wajibi ne gwamnatin nan ta tsaya tsaye daka ta binciki wa'innan mutane wanda suka sauka ba za idan ma wato president Buhari bai yi wannan ba bai wa 'yan Najeriya adalci ba sam sam bai musu adalci ba saboda akwai rainin wayo a nan na a yi cika tashi domin wata gwamnati daban za ta zo kuma ma gwamnati kamar irin wannan wanda ta samu ingantaccen zaɓe wanda an yadda da ita sannan kuma an san wannan mutum ba wasa yake ba cikin al'amarinsa kina iya tunawa cewa a baci har gobe ana bincikan menene iyalinsa suke da shi ana lakaba mashi sata fiye da kowane shugaban kasa to mu ma muna son mu ji shi wannan gwamnati ta shuɗe da gwamnonin nan da suka bar jihohin su ɗin nan da suke magana shin da gangan ne suka yi kuma wani irin sata suka yi ko wani irin aiki suka yi idan muka ji daga gwamnatin nan babu shakka talaka zai yadda da akasarin ikirari da waɗannan gwamnoni suka ta yi kafin su sauka na aljihun gwamnatin su idan gwamnatin nan bata yi ba jiha jiha wallahi bata yi wa talaka adalci ba to kafin akan talaka zai kare saboda irin haraji da za a dora wa talaka ta biya to amma shi ban tare numfashinka ba har ila yau kasan shi shugaba buhari ya yi bayani a kan cewa idan ya ce zai yi bincike to kila ya gama shekara hudu na mulkin ma bai gama binciken nan ba in hakan ba ta yiwu ba akwai wani mataki da gwamnati ko kuma majalisar dokokin najeriya za ta dauka na ganin cewa hakan ba ta faru ba nan gaba to kafin a kai nan gaba wai shin ba haƙƙin 'yan kasa ne aka yi satan nan ba wallahi Jummai idan da gaske ake za a binciko mutane da kansu za su dawo da kuɗin nan saboda irin shugaba wanda Allah ya bamu mai adalci in har za a kai mai ya sani sannan ai kasashen waje an ce sun ba shi goyon baya fiye da yadda ke zato saura kwana kaɗan ya hau mulki ya tafi ƙasan wajen nan suka yi mitin da shugabannin kasashen nan kuma sun ce lallai za su ba shi goyon baya kamo waɗannan barayi shi yasa ma ba a tare su ba an ce su ta tafiyan su su ta gudun su duk inda za su gudu in dai suna da rai za su dawo su ba da kuɗin nan to a neme su mana su dawo da kuɗaɗen da suka sata da kuma ƙaddarorin gwamnati da suka siyar ga suna a zaune a Abuja da Lagos da fatakwal da ko ina a da su domin wa'annan shugabanni su samu kuɗaɗen da za su yi aiki wannan kuɗi fa na baitul ne ba wai na president buhari ba ne ko wani gwamna a'a kuɗi ne haƙƙi na mutane wanda kwanaki kafin gwamnati su rasu a kai su kasa duk suka yi wa katika tashi da wa'annan kuɗaɗe ya dace a ce an bincika ko da shekara biyu za a yi za a samu wani mu ba a samu na gashi ba jimmai za a samu na dafawa to ina kuma ga gwamnatocin da suke barin ba su biya kuɗin ma'aikata ba sai gwamnati ta gaji wannan matsalar su kuma akwai wani abu da za a yi akan haka kuma kuma me yasa ake haka to duka wannan sake ne na gwamnati da ta shuɗe da kuma rainin wayo sannan kuma da zalunci da suka yi gashi nan sun bar wannan gwamnati da ta so ta zo wanda take da shirin yin adal da shugabanni ingantattu wanda suna kakani kayi da wannan bashin nan da ake ci wajibi ne wani wuraren a ci gaba da bashi domin kada gwamnati ta durkushe to amma kuma wajibi ne talaka da mu da muke neman canji mu tabbatar da cewa sai mun sadakar da ranmu an mana haraji a tafiyar da mu idan ba mu sadakar da ranmu ba an mana haraji yanzu kafin a samu mana wayannan kuɗaɗe da aka sata to ko ko ba abin da zamu samu ko albashi ma ba za mu je samu ba wajibi ne a samu wurare ta yanda wasu kuɗaɗen shiga za su shiga cikin aljihun gwamnati wanda za a yi aiki kuma dole ne mu gaba ɗayan mu mu sadakar da ranmu da yin wannan abu kafin a samu abin da za a samu to amma kila zai a bamu karfin gwiwar cewa za a bincike a karɓo mana wasu mu wanda za mu iya samun rabo wanda za su dawo jimmai. Dr. Usman Muhammad kenan. To kuma masu sauraro muna son mu ji ra'ayinku akan wannan matsala a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za mu gabatar da shirinmu na gaba. Himma ba ta garo. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan laraba. a makon da ya wuce kun ji na fara da hira da aminu anas da kuma umar mari duk manyan jami'ai da gidauniyar makarantun gaba da sakandare a najeriya sun kama ziyara nan sashen hausa to mun ci gaba da hira da su game da gyare-gyare a fannin ilimi jama'a na cewa sun daɗe suna ji ana ta gafara sa amma babu kaho to shin lokacin ganin ƙaho yayi bari mu ji daga wajenka Aminu Anas. A ai mu wato an riga ga kaho domin ko da shi lokacin da ake ta yawon kamfen na neman ƙuri'an ta wuce. Hmm. A shi shugaban ƙasa mai barin gado da shi kan shugaban kasa mai jiran gado hmm. dukansu sun amince cewa wato wannan hukuma tana daga cikin abin da kasan nan nan ta ringa fariya da shi saboda haka kamar na fatun baya dan shekaru kaɗan da suka rage hmm. wato mutum ya ce ya fita ya je karatu din saboda wai babu ingantaccen abubuwan da za a najeriya a'a dai su kusa zama tare haji umar ina batun yajin aiki to malamai tunda suka yi yajin aikin baya an samu an zauna gwamnati ta sa wata kwamiti da suka je suka bi kowace university hmm. aka bi aka duba kowace university ta faɗi abin da ke damunta wato jami'o'i da eh, muke da su a eh. Najeriya gaba daya eh. aka tanada su gaba daya aka zauna ana kiran su committee for the assessment of need assessment wato su ga menene ake bukata bukata muhimman abubuwan da suka ta zama da gwamnati aka samo kuɗi aka basu yanzu ana so a ce an samu maslaha ne da dindindin ba za a ƙara jin batun yajin aiki ba eh a ka sani wato maganan yajin aiki kamar da dan uwana malam umar ya bayani shine wato abu ne wanda shi rayuwa ko kuma nan ai ga kusan da mai cewa komai na nan <laughs> ko ba ka ba amma matsayin ma'aikaci da ainihin wato wanda kuma ya ɗauke shi ma'aikacin hmm. kullum akwai wani abu da zai kasance kamar na dialectic relationship hmm. domin abu ne wanda yau bukata ta daban gobe kuma bukatan daban mm. ko ba ka ba mm. yau dan adam yayin da Allah ya riga ya tsara shi shine duk abin da ka riga ka mai biya mai bukatan shi yau gobe zai kirkiro wani sabon to gobe ne saki tanan wani abu ne daban akwai makarantun da za su kai yajin aiki a Najeriya ba duk kuma saboda ba su da computer ba su da computer computer din nan da ka sai hana dalibai saboda ah to malami na ganin cewa wata dama ce wanda zai shiga intanet ya samu information da komai wato ya karawa shi kanshi inganci wajen ɗaliban wato nan gaba kuna tunanin za a kasashe da yawa su ringa ah, koyi da ku su kalla abin da kasashe da dama sun fara suna rubutowa mm. yanzu aka kasar Ghana kasar Tanzania kasar Sierra Leone mm. Kenya ma su turo mutane a wannan taron da muka yi akwai abin da kuke na ƙara tallatawa wasu kasashe wanda eh, ba san da aka dosa ba akwai akwai a wannan taron da muka yi dinnan wato summit din da muka yi dinnan akwai mutanen da suka zo daga kasar Botswana mm. da kuma kasar Uganda suke tambaye mu da muke musu bayani sai suke cewa to ai su masu kuma rasu ba ainihin gwamnatin su shawara cewa ya kamata su zo su kwaikwayi wannan abu namu na Najeriya. Saboda wani tsari ne wanda ya wato yawa mutane da dama don iya cewa wato ya shige tunaninsu. Saboda ka san da dama abu ne shafi mm. Mm. abu ne wanda yake da dama an shafi maganar ilimi mm. an fi dubawa a ce kawai menene gwamnati ta ware ko menene wani dinkashin ƙashin kansa ya ware domin ya gina makaranta ko ya wani abu nan to amma mu abu ne wanda ake cira daga cikin ainihin kamfanoni kamfanonin kuma kowace shekara biyu biyu akwai abu da muke wa taxpayers forums tax taxpayers eh. masu biyan haraji na ilimi eh, to muna da wani haɗakan da muke da su eh. wanda za mu zo mu yi musu bayani daga shekaru biyu da suka wuce zuwa yanzu hmm. an samu kaza a kan maganan ilimi a harajin ilimi hmm. ga kuma abubuwan da muka yi da su wato a buɗe masa a fayyace musu komai duk adama a fede musu biri hawutsiya sa eh. in ma da akwai sauran bindi ma duk a babbare ta cire ma gashin shi ma duk a cire gashin <laughs> saboda komai ya zama domin ita ce kawai amma da zai ba mutum kasan ba abin da dan adam yake wato saurin sa shi ya fara ah, a zuciya kan abu shine in ya fara tunanin anya ya fara shakka da mu man aka fara anya wato shakka ta shigo ciki mm. to da mu aka fara shiga shakka ko to don mutane su fara ci ah, ba mun ga muku ba mm-hmm. to da haka ne muke ganin cewa a kowane lokaci sai mu a kai a taskira ce a baje ta kowa ya ganta kuma muna da shugaban hakikanin gaskiya wanda suke a kokarin su mm. wanda ban sani ba ko dama ce za a iya kiran sunan su ko kuma ba dama a kira ban sani ba ka kira sunayen su to ka haka man yanzu su wa'anda ainihin board din mu muna da chairman din mu Talban Katagon wanda ke da taba ka saba jin sunan sa eh. a Dr. Musa Babayo a gane ko hmm. shine ainihin chairman na ainihin wannan hukuma ta mu to akwai mambobi mambobin nan a kowace kusurwa shida na ga maka akwai hmm. wanda ke hukunta. Eh. ne daga arewa maso yamma ke ne da baka ne. kaga akwai malam Mustafa ibrahim shi ke wakiltar mu eh. shi kuma daga bangaren arewa maso gabas yake eh. akwai mr victor balakona eh. shi ke wakiltar su tuma da lagai shi ku malamai jama'a idan muka yi fawa hirar ruwan sanyi za mu taɓa yadda ziyarar waɗannan malamai ta kasance a nan amurka amma sai mako mai zuwan allah sa kama nan za mu ƙara shahirinmu da su yanzu a madadin duk waɗanda kwaji muryoyinsu ni bella galadin ce daga nan sashen hausa ne ke cewa mu kasance a cikin ƙoshin lafiya riga in ji fulani riga babu fusashe riga babu fusashe dajin Allah lale na na ba Muhammadu in shi ta kasawa na na ba Muhammadu in shi ta kasawa kai bari in rame kai sani bari in rame Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro muna fata za a gafarce mu, a saboda karancin lokaci ba za mu gabatar da irin ra'ayin da kuka bar mana a kan faifai ba. To amma za mu kammala shirin na yanzu da takaitattun labarai. Ƙungiyar da ke hankoron kare haƙoƙin bil'adama ta ce 'yan Najeriya fiye da dubu takwas ne suka mutu sanadiyar ƙoƙarin da gwamnati take yi na murƙushe mayakan sa kai na Boko Haram. Ƙungiyar Amnesty International ta ce masu yi mata bincike sun gano cewa mutane fiye da dubu ɗaya da ɗari biyu ne aka kashe a samaman sojojin Najeriya suke kaiwa tun shekara ta dubu biyu da tara. Ma'aikatan ceto a ƙasar China ko sun gaba na neman mutane sama da hudu da ɗari talatin. da suka ɓace bayan hatsarin wani jirgin ruwa da ke ɗauke da fasinjoji a lokacin ruwa da iska mai ƙarfin gaske a kogin Yangtze. Kafofin yaɗa labarai na gwamnatin sun bayar da rahoton cewa an samu damar ceto mutane goma sha hudu da rayukansu a halin yanzu. Tunda jirgin na ɗauke ne da tsofaffi masu yawon shakatawa a lokacin da jirgin ya tuntsire. an tabbatar da mutuwar mutane goma sha takwas ma'aikatan ceto na aikin babu ji babu gani na aiki babu ji babu gani don ganin sun tsaga hanya ta tumbin jirgin da yake a kife a ƙoƙarin ganin an ceto mutanen da ke makale har yanzu a cikin jirgin waɗanda suka mutu a iskar aka ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma shirinmu na dare idan allah ya kai mu. Za mu yi ƙoƙarin gabatar muku da wainar da aka toya a ziyarar da shugaba Buhari ya kai jamhuriyar Nijar. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, ni Jummai Ali nake mana fatar alheri, a huta lafiya.